Mata fa kun riga kun zamo lamba daya kan yanar gizo yanzu ban ga kamar kowa. Na ji daɗi shine gari. Hakika jama'a suna yabawa da ayyukan masu inganci daga kamfanin Matapop. Katafaren kamfanin Matapop suna sai da data mai kyau katin kiran waya na kowane irin network. Matapop suna biyan kuɗin lantarki, JB subscription da dai sauransu. Daɗin daɗawa Matapop suna mai da katin waya kuɗi wato airtime to cash. Bude maku website a cikin sauki da rahusa da dai sauran ayyukan da suka shafi yanar gizo. To saura da ni kawai, ku garzaya Play Store domin ku sauke manhajar Matapop a cikin wayoyinku na Android ku ci gaba da kwasa garabasa. Za ku ce, dama sun faɗa mani, Matapop manhaja mai inganci. Domin tuntuɓa sai ku kira lambar waya kamar haka, sifili takwas ɗaya, talatin sifili ɗaya, sittin, da hudu. mata pop suna gaba saura na biyar su mata pop ku riga kun zamo lamba daya ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa da suna Allah mai rahama mai jin kai yi wa kai sabi kashi na ashirin da ɗaya na marubuciya Sumayya Abdulkadir. Ya yi mace da bai dawo ba sai bayan isha, sai da ya gama duk abin da zai yi, sannan ya taho ɗaki na. Ya zara makullinsa amma kasancewar banzari na jiki ba, ya kasa buɗewa. Sunana ya hau kira. A lokacin bandari da idar da sallah ba na miki na buɗe masa. Ba tare da na kalle shi ba na koma ciki. Kallo ya bi ni da shi yana son ma da ido, amma na ki kefan gado na koma na zauna. Ya su a hankali ya zauna dab da ni. Faɗin mu na gugar na juna. Kafin ya sa hannayensa biyu ya zagaye na cikinsu. Bana iya zamewa a lallashin yaya, kawai sai na saka kuka. Cikin kukan na ce, yaya da Allah ka mai da ni gaban adda, wallahi ba zan iya zaman nan ba, kamar kurkuku nake. Yaya ya bubbuga bayana yana faɗin shi kenan, ki kwantar da hankalinki, ki ɗauki zan ɗauki mataki insha Allah. Ki bani zuwa da sati mai zuwa, in ba ta canja ba zan canja miki gida. Amma in gaya miki gaskiya, bana son raba ku a nan, Ni kenan gidana ya fi na Ki ƙara haƙuri, gobe za ki fara zuwa makaranta. Ita ma aiki za ta tafi, ba haɗuwa za ku dinga yi ba, sai karfe shida na yamma. Ni kuma kan lokaci ke dawowa gida. Na fi so ta gama duk haukan kishin ta nata ta gaji, ta zubar da makaman yakin nata, sai ku zauna lafiya. Ki taya ni da addu'a kan hakan, domin na yi alkawari ba zan taɓa sakin matar da na haihu da ita ba. Na ce yaya ni ma ban ce ka saki matarka ba, saboda ni, kuma ban ce za ta iya sauyawa ɗin ba, amma shi kenan, in ba ka nan ni ba ni da ‘yanci, haka zan sauna, na yi ta zama kullum a ɗaki kenan. Ya ce na ce miki ba kya gidan, na ce miki, na ce miki ke ma ba kya gidan, makaranta za ki dinga wuni, tsakaninmu da University Abuja akwai tazara sosai. Direba zan daurukar miki wanda zai kai ki sai karfe shida zai koma ya ɗauko ki. Ko kina da lecture interval ba za ki da gida ba. Ki dinga zaman ki a library kina nazarin karatun ki. Ki manta da Lubabatu kina da abin yi a gaban ki har guda biyu. Kula da macido da kuma kula da karatun ki. Dole ya sa ni yin murmushi wanda hakan shi kuma ya burge shi ya bi ni da kes a kuma tuna. Sai na zarce da dariya na shige cikin jikinsa ina ɓoye fuska ta a ƙirjinsa. Karki kuma kai mata hannu ko me za ta yi miki? Gaba take da ke a shekaru da kuma aure, gara ki bari in zo ko ma menene ki gaya min. Na kada kai tare da cewa insha Allah. Wajen karfe tara bayan ya ya gama cin abincin da ya zo mana da shi ne, don ni na ce na koshi ba zan ci ba, na ci abincin firji. Ya kama hannuna muka nufi wani ɗaki da ke rufe a can ɗaya ɓangaren na falon. Kwankwasawa ya yi har sau biyu, sai ga anti ta zo ta buɗe. Tana gani na tare da shi, ta yi ƙoƙarin mai da ƙofarta. Yaya ya tura ta ciki, ya jawo ni muka shigo. Ta kumbura. Ta kumbura sintim ta ce lafiya, ko an biyo ni ne har ɗaki na a ƙara ce min mutunci ne. Ya yi zauna a kan sofa, ni ma ya ja ni ya zaunar da ni kusa da shi. ya daure fuska sosai ya ce lubaba ta samu waje ki zauna ban zo don ki bata min lokaci ba kallo da ya masa ta tabbatar ya koma tahir ɗinsa kuma mutum wanda yake a fusace wani lokacin wannan kyakkyawan wanda ya tafi da imaninta da kallo na farko da masa a rayuwarta zuciyarta ta yi taushi soyayyar ta ga tayar ta ƙara hauhawa A sanya ta lumshe idanunta sannan ta koma bakin gadonta ta zauna. Ya yi taro duk wani serious na duniya ya ɗora a fuskarsa ya ce, Lubabatu daga jiya zuwa yau, daga ni har Asma'u, mun ga dukkan kalaki. Kin nuna wa yarinya ko ke wace ce, don haka babu buƙatar gabatar mata da ke. Mun gode da na irin tarbar da kika yi mana, da kuma karamci da kika nuna mana. Ban zo nan da roƙe ki ki daina ba, a ki ci gaba, har zuwa sanda Allah zai sa ki gaji tunda kina ganin hakan ne zai fishe ki ko ya sa na mayar da Asma'u Sokoto abin da baki sani ba shine Asma'u ta zo Abuja ne ta zo Abuja ne kenan har abada in kin ga in kin ga ta bar Abuja to ni ma na barta. ta bani da ra'ayin rabawa iyali na gida ba don bani da halin hakan ba sai dan ra'ayi na kenan Iyalina sun zauna ƙarƙashin inuwa ɗaya, ƙarƙashin kulawata, wadda ta ga ba za ta iya zaman ba, ko akwai takura a ciki, kofa a buɗe take. Na ba ta dama ta yi wa kanta hukuncin da ya fi mata daɗi. Ya shiru yana kallon mu ni da ita, inda ya lura jimlarsa ta ƙarshe ta yi wa kowace mu tasiri, ta sanyayar da jikinta gaba ɗaya. Amma da ganiyar ita babu wacce ta ɗago kanta. Kwana nawa za ku dinga yi na girki daga yau? Yaya ya tambaya tsakanin ni da Lubabatu, ban san wa ya tambaya ba. Ganin ba za ta yi magana ba a hankali na ce, yaya sai abin da anti ta ce. Ya mai da duban gare ta, Dokin ji ta baki girmanki, muna sauraron ki. Lubabatu ta zumburo baki sannan ta ce, uku uku, kuma ni zan fara daga yau. Yaya ya ce bai yi yawa ba? Na sauri na ce bai yi ba Kowace za ta dinga samun hutu sosai kafin girki ya zagayo kanta. Ina ganin hararar da anti ta jefa mani, a wajenta ta faɗi ne don ta bani haushi. Kamar ta ce ta fasa hakan sai ji ta yi kuma yaya ya ce to shi kenan. Yayin gora zai mike ta yi sauri ta ce, ai ba shi kenan ba, ina da sharuɗa na. Ya koma ya zauna ya bata attention ɗinsa gaba ɗaya. dukansu tsira mata ido suka yi ta kara da cewa ban yarda ka shiga ɗakin ta ba ranar girki na ni ma ranar girkinta ban yarda ba ban yarda ka shigo min ba amma in na fara girki har in fita babu wata ma'amala tsakaninta da kai ko da ta gaisuwa ce ya yi mata kallon sakarci ya ce amma a zamanin jahiliya aka yi hakan ko domin a zamanin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam Duk safiya sai ya fi ɗakunan matansa marasa kirki, ya gaishe su ya duba lafiyarsu. Ni kuma musulmi ne, mai koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana faɗin haka ya miƙe, ni ma na miƙe na bi bayansa. Anti ta raka mu da harara da tsaki, wadda bata bari ya yi ƙarar da yaya zai je shi ba. Ɗakina muka koma yaya ya zauna a bakin gado ya shiru, haka auren mata biyun yake? shi bai san haka ba sai yanzu ashe shi da can aljanna yake lokacin da yake bilimbituwa daga abuja zuwa sokoto yana ganin wahalar hakan to ko dai ya raba mana gidan ne ya huta ya ga in yi hakan kuma ya tabbata Lubabatu ta fi ƙarfinsa kenan ban kula shi ba na wuce yin wanka don ji daɗin bacci na har na fito bai bar dakin ba yana wayar da na gane da musin yake yi ya ce ya bashi yaran su gaisa Ɗaya bayan ɗaya Musin ke basu suna cika shi da surutunsu yana biye musu. Nan da nan ya manta da damuwarsa ya hau dariya shi da auta wato Halima shahida kenan. Kallonsa ne sai na ji daɗi a raina wato su ‘ya'ya rahama ne ga iyayensu kuma na ɗauka kuma ko da yaushe har ya ya gama wayarsa ya ce mun wayan shahida har tsoro yake bashi. Murmushi na yi ba tare da na juyo ba, ni ba na mamaki tunda kanwar isan ce, yawanci ita ke koya mata komai. Ya yi kishin gide bai da niyyar tashi na ce, yaya ka rufa min asiri ka tashi ka tafi, kada balla min ƙofar ɗaki da taɓarya. Yai kamar bai ji ni ba, ilai kuwa muka fara jiyo gyaran murya, ta tana wucewa ta ƙofar ɗakin. Hannunsa na wuce ina faɗin, yaya ka tashi ka fita. Fusga ɗaya ya yi min sai ga na faɗo jikinsa gaba ɗaya ya kankame ni yana sumbata kusfa-kusfa lungu da sako na jikina. Da kyar na kwaci kaina jin anti ta kure karar talabijin daga falo kamar za ta tashi gidan. Ya tashi ya jefa min kallon da ni kaɗai na san ma'anarsa. Na rusuna da ƙwayar idona cikin jin kunya a hankali na ce good night. Sannan ya ce da baya da baya ko? Ƙofar na ƙarasa na murza waki. Na fada rikinki na tsakiyar gado ina gode wa Allah a cikin raina da ya bana tayar a matsayin miji. Na ƙara ɗaukar ɗamarar yin hakuri da jurewa duk wani mugun hali da musgunawa wanda daga matarsa domin yadda bana yi wa kaina fatan rabuwa. Rabuwa da shi daidai da sakan ɗaya haka ita ma bana mata wannan fatan. Na fi ƙaunar ta kwanta da hankalinta mu zauna lafiya kamar yadda yake yake buri shi ma. Washe gari tun bakwai ya yi buga min kofa ya ce in shirya karfe takwas za mu tafi makaranta. Nan shigar hijabi sosai irin ta mata maka yadda na san ya sai ji daɗi. Sosai kuwa na ga murmushi a fuskarsa yana faɗin. Idan da wannan shigar za ki dinga zuwa makaranta kullum har mota zan saya miki. Na yi murmushi irin wannan irin wanda yake so wato murmushin nan na mai kyau. Ya kawo ɗan yatsan ka to mu ƙulla alkawari. Ya gaba yana murmushi yana faɗin ai alkawari ne. Sosai ya ya tsaya ya yi min komai don ganin na zama cikakkiyar ɗalibar Faculty of Education inda zan yi digiri a Department of Special Education. Wato masu rauni ta wani ɓangare na karatu. A ganin yaya nan ne kawai zan yi karatu ba tare da na samu matsala ba tunda karatun nawa a lallaɓa ne. Shi ya sa ya dage ya tsaya yin daka ya sama min gurbi a can. Cikin sati ɗaya na zama cikakkiyar ɗalibar University of Abuja. Na gane kan komai sai ya yi sakar min ɗaya motar shi da bai cika hawa ba, ya haɗa da direban da ya sama min wato Malam Ɗahiru. Idan ya kai ni baya koma da koni sai na kira shi a waya, na ce masa na gama. Kusan kullum sai karfe shida nake baro makaranta. Na bi shawarar ya ce, in ba da lecture to ina library ina karatu. Ina nazarin manyan littattafan da suka shafi karatuna. A wannan ɗan tsoki na fahimci cewa ba abin da ɗan adam ba zai iya ba, matsawar yana, yana da wannan ƙwarin gwiwa a zuciyar shi. Tun daga ranar da na fara karatu a ɗuwanmu da Antali Babatu, sai ta yi karanci, ita ma takwas na safe take ficewa tana aiki a Federal Ministry of Justice. Amma ita karfe hudu na yamma take dawowa gida. Kusa a tare muke shigowa gida kullum ni da yaya. Mun fahimci cikin lamarinta akwai rangwame yanzu, amma ba ruwanta da ni ba ta shiga sabgata, ni ma sai na ja jikina na kama kaina gaba ɗaya. Hidimar mijina kawai nake sai bitar na. In ba ni ce da girki ba kuwa, in na dafa abin da zan ci, zuba na zuba a kula na shige ɗakina. Ba zan ƙara wani ba mai ƙara ganin wulgawata sai lokacin tafiya makaranta. An sa lokacin auren mu suna ƙarshen watan da za mu je gida. Da hutu muka yi ba za ba hutu muka yi ba za mu je ne Miyuki kawai mu dawo. Yaya ya samu halartar ɗaurin auren Musin ni kuma an halarci wani biki da ɗauko amarya. A tare ranar da muka isa an tuna Bila ma ta sauka tare da larabawan yaranta guda uku, Asim Mahabub da Wasil. Ni da yaya da Musin ne muka je filin jirgi muka ɗauko su. An ta mamakin canjawarta, canjawar da ta ce na yi, ta ce Abuja ta karbe ni sosai, ko in ce ƙanina yana kula min da ke yadda ya kamata. Na ji daɗin ganin yanayin da na same ki ma'u, ina fatan karatu ba zai saki ki zama ki zama ki yi family finalin ba. Na ce in sha Allah ba zan yi ba anti, yaya ba zai taɓa yarda ba, matarsa ma da take ranar da ya gane. ina jin sosai da suka hau sama ta bakwai suka faɗo. Dukanta ne kawai bai yi ba, tun daga ranar nima na ƙara shiga taitayina. Anti ta ce, ya zama naku, to ina ji dai ba ta takura miki ko? Na ce farkon koma ta an yi drama kala-kala, amma yanzu da na sa karatu a gabana, ita ma ta sa aikinka a gabanta. Kowa zaman kansa yake, zaman wanda ya ajiye shi. Na lura anti tashin hankali tsakanin kishiyoyi ya fi yawa a gidan da mata ba su da abin yi. Anti ta ce tabbas Allah ya ƙara rufe asiri ya kaɗe fitina a tsakaninku. Washi gari aka daura auren Musin da amaryarsa Yusra, Yusra Muhammad. Gidansu amarya da gidansu ango suka zarce da biki na kwana biyu kacal, wato Juma'a ranar ɗaurin aure da Asabar. Kuma a yammacin ranar muka ɗauko amarya, washi gari Lahadi za a yi mata buɗar kai. Musin na ta kwanciyoyi an kunta ta bikinsa, baban shi ya yi biki na nuna wa sa'a ba irin wanda yake so haka muka lallaba shi da alkawarin in yi sarra ta haihu mun yi alkawari za a yi bikin suna mai kyau yadda dukkaninmu muna kan uzuri ne ni karatu ya yi aiki an tuma aiki take na koyarwa a wata jami'a a can beirut din gidan musin mai kyau da shi muka kai masa amaryarsa muka juyo muna tare da matar alkasim da bebinsa attahir da alkasim ya sa wa sunan yaya Ladi da safe muka bar Sokoto cikin saka albarka da addu'o'in adda. Tun da ya mata abin da take so shi kenan ya yi wa autanta aure. Yaran nan gaba ɗaya babu wanda ya ce zai biyo mu. Duk sun yi kiba da haske da su kaga lafiyayyun ƴaƴa, masu samun kulawar kaka yadda ya kamata. Ba mu samu buɗar kai ba, haka muka taho tun safiyar Ladi, sabida makaranta ta da aikin yaya. Amma Anti Nabila ta ce za ta zauna ta yi za ta zauna a yi da ita bukin ɗinta sai ranar talata. Muka dawo gida muka ɗora daga inda muka tsaya na al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. To yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ƙarshen wannan labari mai suna yi wa kai hisabi. Bisalamu.